majalisinmu na nauke nan? na bakwai ko na karanta littafin ashifa bi ta'arifi hukukil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye kai waye kamanka waye sun asali yanaka waye samu yabo irinka tunda Allah ya yabe ka duk wanda yake ka mai gaba Hassan ibn Thabit wannan babban sahabi wanda ya rayu shekaru 60 kafin musulunci kuma da ya musulunci ya sake samun shekara 60 kafin ya rasu ya rasu na shekara 120 kenan to mukan so mu dan dauko abin da ya faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin rasuwar annabi sai ya yi masa arrafa baitoci na jiwayen mutuwa ku ji kaɗan daga cikin abin da yake cewa daliya ya ce ma balu ainika la tanamu ka annama kuhilat ma'aqiha bi kuhlil armadi jaza'an alal mahdi asbaha sawiyan ya khayra man wati al hasa la tab'adi جنبي يقيق التربة لهفي ليتني غيبت قبلك في بقيء الغرقد بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي har zuwa ƙarshen abin da ya fada yake cewa me ya samu idanunka ne ya kasa bacci sai ka ce an masa kwalli da kwalli irin na mai amodari amodari wani ciwo ne a ido wanda kan sa ka ga haske gaba haske bane kamar dubu ya ce idanuna kamar an samin tozali irin na mai amo dari saboda barin annabi muhammad duniya na kasa samun natsuwa ya ce na yi wannan ne jaza'an saboda raki da nake da shi alal mahadi saboda gushewar almahadi ma'ana barin annabi duniya salasalam sawiyan ga shi nan a kwance ya khaira man wata alhasa la tab'adi ya mafi alkhairin wanda ya taba tafiya a ban ƙasa ai ba ne saka ce gabar mu ba jandi ya kai turba ina ma ka kafaɗan ne ya kwanta a ƙasan kai ka kasance a ban ƙasa laita ne kai cona ina ma ni ne ghuyyibtu qablaka fil baqil gharqadi ina ma ni ne ghuyyibtu aka batar aka kawar gaban idanu a cikin baqil gharqadi makabartan ina kenan madina har zuwa ƙarshen abin da ya faɗa mukan so mu dinga taɓa waɗannan saboda jin kaɗan daga cikin abin da magabata suka faɗa game da annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu je <clears throat> shafi na goma sha biyar bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فليس ثم سوى نظرة النعيم أو عذاب الجحيم muka ce majalisin nawa kenan madalla na'am ولكان عليه بخوف بخويصته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيده وعلم نافع يفيده أو يستفيده kafin nan sai malin yake cewa rahimallah ta'ala kafin da je ya gaya maka littafin mai ya kunsa babi da fasali guda nawa ne yace falaita sanna siwa nadratin na'im alakhira babu wani gida fa siwa in banda da kodai nadratin na'im gidan aljanna mai cike da annuri Allah ka bamu au azabil jahim ko kuma azaba irin ta jahim na'udhu billah na'udhu billah na'udhu billah wala kana bi khuwaisatihi wa amalin salih sayruhi wa ilmin nafi'in yufir a yastafidu jabar Allah sada yace ina ma mutum ya shagalta da abin da zai gyara mai kanshi da kanshi kawai shine khuwaisa kansa a ce mutum ya shagala bi khuwaisatihi ya lazimci abin da zai gyara mai lahirar shi ba ya shagalta da fitinarwa wani. wani ya lalace wani ba mutumin kirki ba ne sai ya ka gyara kanka yi alaikum an fusakun rukun man balla iza ta daitun ji da kanka to ma wannan bai hana kuma ga laifi a faɗa laifi ne a gyara ga nagarta nagarta ce a yi riko da ita ba a raftun wasu kabin mahujatihi ya kuma yi ƙoƙarin ceto muhuja ɗin shi idan ka ce muhuja shine rai rai da kuma jini duk ana kiransu muhuja wa amalin salihin yastaziduhu ya rungumi ya kuma rungumi aiki na kirki wanda zai karu da shi ya dinga ƙara yawaita aikin kirki yau ka sauke ƙorani misali duk saje ka sauka yau ka yi sadaka yau ka yi sallar duha ka yi ƙiyamun lail kullum gari ya waye zama kana da wani abu da ka jefa a cikin asusun ajiyarka na ranar lahiyar allah ka da mu wa ilmin nafi'in yufiduhu kuma ya shigarta da ilimi mai amfani yufiduhu da zai amfanar ya yastafidu ko shi ya amfana abu ne ko dai ya amfanar ko shi ma ya amfana to bayan yi wannan magana sai addu'a جبر الله تعالى ضدع قلوبنا وغفر عظيم وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما يجنب فيما ينجينا ويقربنا إليه زلفى ويقضينا و ويقضينا بمنه بمنه ورحمته مر الله to daga nan sai fara addu'a wanda daga nan kuma zai gaya maka kunshin shi littafi din wannan littafi ya kunshi babi kaza shafi kaza zai baka abin da suke kira chapter outline amma kafin haka ɗin tukun misali sai suke cewa jabarallahu ta'ala sada kulubina muna roƙon Allah ta'ala ya wanke tsatsan zuciyarmu ko kuma ka ce rauni da ke cikin zukatanmu to Allah ya ƙarfafa wannan raunin mu sami ƙarfin zuciya wajen bin Allah Allahumma amin wa ghafara azimu dhunubina Allah ya gafarta mana wato manya-manyan zunubanmu waje ala jami'a istidadina lima'adina Allah ya sanya dukkanin kintsinmu muna yi ne lima'adina saboda makomanmu lahira wannan kaga addu'o'i ne masu muhimmancin gaske da ya faɗe su a lokacin da yake son ya kammala muqaddima kafin ka'in da na'in mu shiga baitocin wa tawaffuri dawa'ina fi ma yunjina wa yuqarribuna ilayhi zulfa Allah ya mana baiwan yaduwar jagororin da za mu samu zuwa ga aikata da zai tsiratar da mu ya kuma kusantar da mu zuwa ga ubangiji wajen samun ainihin kusaci shine zulfa wa na bi manyan karmi muna kuma fata Allah ya mana baiwan alhazzu ya rabotar da mu a dalilin kyautar shi da kuma rahamar shi na'am walamma nawaitu taqribahu wa darrajtu tabwibahu wa mahattu ta'tilahu wa khallaqtu tafsilahu wa intahaytu hasrahu wa ta'tilahu ترجمته بالشفاء بتعريف حقوق المصطفى وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام مدما ملم lokacin da na yi niyyar kusato da ma'anar wannan littafi zuwa ga mai kallo da saurare da karantawa wadda rashto tabuwi bahu. haka kuma lokacin da wato na ɗau aniya an gane ko shine wajen kulla babi kaza babi kaza da na kai ga yin haka wama hattu ta'silahu na kuma feda biri har jela kan kunshin littafin wa khallastu tafsilahu na kuma tace fasalinsa wanta haitu hasrahu har lokacin da kuma na nufi wato takaita shi wata hasilahu an gane to da na kai ga wannan gaɓa sai na ga to ya kai lokacin da ya kamata in ce ga sunan wannan littafi sai ce tarjamtuhu sai na sama littafin sunan shine tarjama ke tarjama kan dauki kai bana rayuwar mutum tarjama ce haka kuma littafi idan misali ka kace babi ce littafin nan sunan shi kaza ai tarjama ce fassara qur'ani tarjama ne arabtum to sai na sanya ma wannan littafi suna shi ne tarjamtuhu sunan shi mai bishifa bi ta'arifi hukukul mustafa wato ashifa waraka warkan wanda ke zai samu bayani warkan wajen filla-filla wajen bayanin haƙoƙin annabi mustafa to alaihi da kitabi an gane ko shine abin da yake nufi وحصرت الكلام فيه في أربعة أقسام دو دو دو نا تكيتا نا تنتنشي نا إيا دم حصرونا نزل تكيتا واني نا تكيتا من جنو أكن ودن ولا موضوعي ني واتو أكن كشي كسو كسو قدا خلو تسيتي من القسم الأول في تعظيم العلي في تعظيم العلي الأعلى kashi na farko na wannan ƙunshin littafin zai bayani ne fi ta'zimin aliyyil a'ala an gane ko wajen bayyana matsayi maɗaukaki mafi ɗaukaka ga kalli magana al'ala wajen fayyace matsayi maɗaukaki mafi kuma ƙololontuwa dangane da mai liƙadari hazan nabi don fayyace mana alƙadari da ƙima da matsayi na wannan annabi wa yake nufi sallallahu ɗaulan wajen magana wa fi'ilan da kuma aiki to me hikima wannan magana don ƙaunar fi'ilan tamizu ne guda biyu aiki Mana wajen magana shi da kuma aikin shi ai ba shi zai maka magana baka da baka shi yana maka magana a littafi ne karantawa kake ai amma cikin bayanan shi da aikin shi zaka ƙara gane wato alƙadari na wannan annabi mai girma alaihi salatu wassalam na'am to wannan a ƙasa mai kashi-kashi guda hudu to kuma na sake rarraba shi zuwa ga wato babi-babi hudu kenan anan wato ismi din ya fi kunsuwa ya fi baka abin a dunkule ya kuma sake faskare shi zuwa ainihin babu har gida hudu to ga babin nan albabul awwal mhm. fi sana'ihi ta'ala alayhi wa izharihi azima qadrihi ladayhi na'am wa fihi 'asharatu fusuli to kaji kenan babi na farko karkashin aqsami guda hudu Yace zan yi bayani kan sana'ihi ta'ala alaihi yabon da Allah maɗaukaki ya yi mai ba mu ce tun da Allah ya yabe ka da wanda yake ka akun ji kuma baitocin hassan bin sabit na kanta muku da yake rafa game da rasuwar annabi sallallahu alaihi ko to yace zan yi magana kan yanda Allah ya yabe shi wa izharihi azima qadrihi ladaihi wa izharihi da bayyanawar shi wannan hidin lamirin ubangiji bayyana wanda Allah ya yi na girman alkadarin annabi a wurin shi a gane da ba shi da alkadari babba da bai samu darajar kowa dinga mai salati ba kawai matsayin ya ce matsayi ba har kafare na cewa su ba su san sunan da aka sama dan adam da irin muhammad a duniya gaba ɗaya kafirai waye wannan aikin wa innaka la'ala khuluqin azim yace to zan muku bayani dalla dalla ku ji yanda Allah da kanshi ya daga darajar shi to amma kuma wa fihi to a babin na farko kuma nayi fasali fasali fasali guda goma kun gane kasumi babi kuma fusul kenan gun malamai alfusulu aksaru ta'addudan min al'abuwar haka ne daga nan kuma kana da almatalib kana da waƙafat dusta ne na rubutu a zamanin yau fi hadin fusul fi hamsatu matalib matsalabi na farko wa haka ba na'am wannan babi na farko kenan amma babi na biyu في تكميله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيما فيه نسقا وفيه سبعة وعشرون فصلا مار الله يتشي بابي نبيكما زي ما قنا أكن في تكميله تعالى له المحاسن Allah ya kammala masa dukkanin halaye na kirki ana magana gaskiya annabi gaba ne da kowa haƙuri juriya tawabu'u kyauta har an ce in ramadan ya zo kyautan shi har yawan kyautar ta fi iska da ke kaɗawa iska in ta kaɗa, kasar take zai bayar ya sake bayarwa ya bayar har ya ce to iya abin da ke gare ni kenan to wane ne ya kawata shi wannan halayen ubangijin shi saboda nauyin abin da zai bashi na aiki a gaban shi nan gaba saboda haka yake cewa za mu yi magana akan yadda Allah ta'ala ya kammala masa almahasin halkan wajen halitta min ghairi aibin ka an na كأن kama ta shawo in ji dewa hassan ya ce ya mulzan Allah ga shi nan an halice ka yadda kamar ka kake so ba ka da aibi kamar kai ne ka kera kanka in aka ce yanzu kai ka halice kanka yaya a ce ka ɗauko mafi kyawun kama ka ba kanka da kanka misali to balantana halitta amin Allah take to shi ne ce za ku ji bayani akan yadda Allah kyauta ta mai wato kowane irin da ke ce mai kyau ta fuskar halitta wa hulukan da kuma halaye na gari an gane ko yawa wa qiranuhu jami'al fada'il kuma ya gwama mishi da tattashin abubuwa na ban girma addiniya na addini wa dunyawiya da kuma na duniya mai karewa fihi nasakan azube a kitse shine baka ka same shi wato misali a jere a kitse wa fihi cikin wannan akwai sab'atun wa ishiruna faslan akwai fasali fasali ɗaiɗai har guda ashirin da bakwai ta wannan kenan sai ba wato yana baka bayanin littafin kenan kafin ya shiga daki da yake ɗauka maka kowanne sharhi dalla-dalla na'am الباب الثالث فيما ورد من صحيح الأخبار ومسنودها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في الدارين من كرامة وفيه 12 فصل babi na uku kuma za mu yi bayani fima warada an gane ko ba cewa fima na zalada ayoyi sake cire su nuzul hadisi kuma wurud akwai asbabun nuzul da kuma asbabun wurud wurud mai dalilin hadisi kaza sababul wurud kenan amma aya sai ka ce me sababin nuzul aina kuma warada fili ne wani iri misali ne a sarfu misali ne kuma wawi warada sai mu ce me rido fa'ila ya yaf'ilu aina fayi kuma idan ka tashi ka zaka shafa wanda warada ka ce ya rido kamar wa kafa ne ba ka ce kifo yaqifu fi fil cewa zan yi bayani dangane da abin da ya zo na daga ingantaccen labari da kuma mashhuri na labarin bi azimi in da rabbi kan abin da ya shafi matsayin manzon Allah ne girma wajen ubangijinsa wa manzilatihi da dai masaukin da Allah ya bashi ko a rayuwa ne mutane ai tabakatu ne ai naka ce an je hotel mai gidaje 500 to an zo da manya-manyan kasa da talakawa kaga ko wajen raba masaukai ai ba ɗaya ba ne ba ka ce zalunci ake ala? haka Allah ya aji bayan sayin da su fadala ba abokan Allah ba fi rizq amma sai dai mafi kyawun falala a taqwa yana to annabi sallallahu alaihi wasallam yana da manazili wanda babu wanda ya kai irin wannan matsayin to a cikin wannan babi zai koro maka abin da ya inganci ya ce kai sayil akhbar eh, labarai rawayoyi da suka inganta da kuma shahararru kan bayanin girman alkadarin shi wajen ubangijin shi da masaukin da Allah ya bashi wa ma khassahu Allahu bihi fid darain min karamatihi da abinda Allah ya keɓe shi da shi ko kace ya keɓe shi da shi a gidajen nan guda biyu duniya da lahira na daga karama da Allah ta'ala ya mai alaihissalatu wassalam to shi ma wannan din wafi hisna ashara fasla akwai fasali fasali guda goma sha biyu na'am باب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من الآيات والمعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات to sai kuma ainihin babi na hudu <clears throat> to kaga daga nan ne zai karkare adadin maganar da yi ya ce wata wajahal kalamu fihi fi arba'ati abuwa babi babi babi babi hudu amma su akwai fusul fusul fusul wannan shi littafin dole ka same shi da wannan girman da yake da shi kuna fahimta kuwa madalla to sai mu je gaba wannan duk cikin qismi na farko ne fa yawa al-qism al-awwal karkashin akwai babi nawa hudu yawa a babi tukun hudu babi na farko akwai fasari nawa madalla goma ya ce? madalla babi na biyu akwai fusul nawa babi na uku akwai fusul nawa goma sha biyu babi na uku akwai fusul nawa wanne fi samun rabon zaki ciki na ƙarshe to inda za ka tara gaba ɗaya sai mace akwai fusul na wakil hmm? ko? ta duk wannan ƙarƙashin ƙismi na farko ne <laughs> to sai mu je zuwa ga ainihin alkismar sani saba'in da tara fusul din wane mutum to bismillah alkismar sani ƙismi hmm, na biyu فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام تقعدنا كسبي نفرقو زي ما قال أكن yanda Allah madaukaki ya مع النبي annabinsa, ya bayyana matsayin shi da karancin shi amma ainihin kuma kismi na biyu fima yajibu al anami min huquqihi alayhi salatu wassalam wajen bayyana abin da ya wajaba al anami kun san al'anam mu kenan halittu gaba ana kiran al'anam sukan ce laulal wi'am la halakatil anam an gane ko akan ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam shugaban halittu gaba karka ce talikai al'anam yana dukkanin halittu gaba daya to menene ya wajaba akan mu halittun ubangiji dangane da haƙoƙin shi alaihi salatu wassalam Wai القول فيه نعم akwai babi babi guda hudu babi na farko babi na farko zai magana akan farlancin imani da shi sharaɗi na farko na haƙƙin annabi akan kowane musulmi ka yarda cewa shi annabi ne saboda duk wani haƙƙi da zaka ba shi idan wani bai ma yarda da annabci shi ba to ai abin da zaka faɗa shi ne haka ne wake maganar silim baka da foundation hmm? wake maganar birkin mota baka da ma inji to ashe kenan imani da shi awwalu ma yajibu ne da ke tabbatar da sanin haƙoƙin shi da suka rataya a kanmu zuwa gare shi alaihi salatu wassalam an gane ko da kuma bin sunnar shi suka ce alamar sun annabi ta biyu ka bi sunnar shi Alamar kana son shi kenan yanzu ga ga watan rajab ake yi muna za ka ji ana musu maganar azumin rajab wanda babu hadisi ɗaya da ya inganta kan azumin rajab babu shi duk wani wanda ya gaya maka hadisi ne rubabbe hadisi ne azumin tsofaffi ka kira shi ba na tsofaffi ba dai babu dai hadisi da ya inganta kuma baka cewa a niyya ce yawa ya da kake magana kafin ka gina niyya sai in kana da dalilin an ce kai ta ko? ka zo kawai ka ga kofar gidan mutum ka dinga shara fiye fiye ka ce na yi niyya ne ba na kudi sai ce tafi zaniyar ka bana so sau da baka da basis ibn hajar al-asqalani Allah ya ramshe shi yake cewa tibiyanul la'ajab fi ma ja a fi siyami rashi abin mamaki na hadisan ƙarya da aka koro game da azumin ko da kun ji su a rajin suna ta magana shirme ne ba wani hadisi da inganta ka zuwa ka yi azumin rajin kwana talatin sha'aban talatin kafin ramadan duk kaje ne wanda yake shi na asalin baka da makar sashen ne to ina ma kana da dalili dama magana ta karti babu dalili wannan kuma bai kore azumin ka da ka saba yi na nafila a wannan lokacin ba na shigo da wannan ne saboda kara nuna mana wajibcin takaituwa akan karantarwar sunna shi saboda ita ibada ladan da ke tattare da ibada sharadi guda uku ne farko an ce ka yi na biyu akan manhaji akan salon wa kai annabi ne jagoranka na uku kuma don wa kai ko da ka samu dalilin aiki kuma kai yadda annabi ya yi amma don ayabe ka ne kawai to ibada ta rushe babu lada a kai ba ta zuwa ko'ina a rafton tayyib to Allah ka samu dace wannan din yana baka outline ne na abin da za mu karanta daki daki a cikin littafin na'am na nawa kenan wajibcin bin shi da kuma bin sunnar shi to cikin wannan akwai fasali-fasali guda biyar albabu tsari hmm. fi mahabbati yi wa munafahatihi wa fihi sittatu babi na biyu a cikin ismi na nawa yawa za mu yi magana kan lazimtar wajibi ne mutum ya lazimci son annabi har ma ya fifita shi kan son yan unshi da dangin shi kamar da ya gama sayi na umar da kuma yi annabi nasiha kila ka ce a ah, kai suka ce abin nufi nasiha ga Allah ka bi shi nasiha ga manzo Allah ka bi shi shi ne nasiha ga shi haka ne ko yawwa a ce sassan ya ce kaza ka ce to ni kuma a fahimta ta to ba kai nasiha ba ana ni kamin nasiha ne ka ce ne ya kamata ka gyara kaza ni kenan don ba kowa nake ba amma annabi alaihi salatu wassalam nasiha shine ina sunnar shi ya yake cin aswaki ya yake kwanciya ya yake shiga makewai ya yake fitowa shi gaba ɗaya rayuwar ta shi gaba ɗaya in ka so ka ce ba wani abu na ɓoye domin shi na kowa ne a fahimto to zai mana magana akan lazimtar wato son shi da kuma wato da munasa din shi ne shi kawai sau da kafa haka zaka ce shi kuma wannan wa fi sittatu fusul akwai fasali fasali har guda shida sai babi na uku malam babu salisu na'am bi ta'zimi amrihi wa luzumi tawqirihi wa birri ya salam babi na uku cikin ismi na biyu zai magana akan girmama amrihi to kalmar amru a arabiya kan zo a lafazi ko akwai amru wanda ke da jam'i umur akwai amru da ke da jam'i mai awamir to wannan yake nufi na sai mutu dukkanin kwarai kuwa idan na ce inna nuzulal ma'i fi fasalil ma amurin min umurillah menene al'amari ne a lokacin guda kuma umarnin ruwan umarni aka bar an gane ko to amru mai umur al'amura amru mai awamir shi ne ba da umarta dukkaninsu lazimtar al'amarin annisalasar lamarin shi ya fi kowa daraja da girma wannan amur ne ai to ka riƙe na zuciyarka lamarinsa amri ɗin shi ya ce sallo kama ra'aitumu ne to duk sai ka hada su yi to malam wannan ma bai bar shi ba sai dai ce sai yi magana akan shi na'am nan kuma akwai fasali fasali a da kuma lazimta tawqiri ko kuma fassara ba ko girma shine tawqir wato waqiruhu hmm. wato sabbu in ka ce waqara talibul ustaza Taukirin. ya girma shi kenan to wanda yake wanda yake cancantar a wakkara shi annabi ne da kuma birri wato yi mai nagarta da bin shi cikin wannan akwai sab'atu fasolin fasali fasali guda bakwai na'am al-babu fi hukm salati alayhi wa حكم hmm. wa عليه dhalika wa ذلك hmm. fa fi عشرة فصول sannan kuma babi na hudu zamu yi magana kan hukuncin yi mai salati yi ma annabi salati da kuma taslimi hmm? da kuma faralantuwar wancananka da faralantuwar wancananka ma'ana yin salatin nan farali ne bi dalilin nassal qur'ani al-qati sallu alayhi wa sallimu to shine wannan faral zalika kenan tunda Allah ya farlanta to lazimtar haka dole ne wa fadilatihi da kuma ainihin fadila mutuncin shi da kimar shi shi ma wannan akwai fasali-fasali guda goma kaga da ke magana kan salati ne sai fasal guda nawa goma hmm. wanda suke da goma-goma a baya wani ne fi shi babi na hudu yana da fasaha guda talatin haka ne a cikin kasimi na farko kenan na'am <clears throat> kismi na uku zai mana magana kan abin da ya stahilo haramun ne ka danganta shi ga annabi ba haƙin shi ba kamar me da za ku iya cewa kamar me na'am? ba ma wannan mutukun kamar allanta shi kamar allanta shi ba haushe kan cewa ai komai na Allah na annabi ne maka ce a kowace iyaka yana cikin karin maganar bahaushe da yake kwaba ai komai na Allah na annabi ne to allantaka ma na annabi ne saukar da ruwa aikin waye shi sa ibn qayyim ke cewa lillahi haqqun la yakunu li ghayrihi wa li abdihi haqqun huma haqqani la taj'al al-haqqayn haqqan wahida min ghayri tamyizin wala furqan yace kaga Allah yana da haƙi baya ba kowa bawa na da haƙi kaga haƙi ne biyu yi ya cakuɗe mahabba ittiba'i wannan na annabi amma haƙin halitta rububiyya ilahantaka da suka ce haka ce ya ma san gaibi kaga da ka karanta ashifa da ka samu shifa ɗin daga shirme da ya samu shifa ba kuma a shafa ba a shifa Allah ka samu dace da haka ya jama'a yake cewa abin da ya shafi wato mustahili ne ya ce a ja'altun lillahi niddan kuma ba ka ba ya ce ƙulma sha Allah ka ce Allah kawai to kage na cikin abin da yake yastahili abin da ba a danganta ma ne kai ka dauka za ka yi ka dauka ko son annabi da ba ka bane sannan sai ka dawo kuma zuwa ga wato ahwalin shakhsiyya mustahil annabi ya karya mustahil saboda isma wancan a duniyar tauhidi karka ba shi hanki Allah to yanzu kuma practically ha yau gama garin mutum ma bawan Allah ya kaulin ya ne sun ci kawalanta na ma'asumi ko munafinci kayya ba ma wannan ba suka ce hatta ma akwai abin da suka shafi cututtuka munafira na ba su yi kuturta hauka zabaya Allah ya tsare su saboda sharafin da suka haukai a ce kusurin shi ne annabin ku ka san mutum akwai tsiya to an toshe kofar gaba da araftun to shi ne malin ke cewa abin da ya shafi wato mustahilantaka game da matsayin shi عليه salatu والسلام نعم malam وما يجوز عليه وما يمتنع ما madalla da abinda ya halatta kace annabi zai kai gare shi annabi منتوى ينا yana منتوى ba mantuwa alayansa to يجوز ya yakan yi farin ciki kwa yakan yi bakin ciki yakan yi dariya wannan ya yakan ji yunwa to wannan sun suke kira al'aradul bashariya kun gane wato human realities saboda mutum ne kul inna ma ana basharu amma inda yafi kowa yuha ilai to abinda bai halatta ba ka san su wanda ya waje baka bashi ka san su wanda kuma sun halarta ka san su ya halarta annaba su yi aure su kusanci iyalinsu to shine zai jero mana abinda ya juzo wannan ba karamin littafi ba ne eh, Allah ka ba mu ikon sauke shi na'am da kuma abin da ya hannu baya halatta ka abin da hananne ne ka ce abin da kamar me ko hararo ne za ku ce kai wannan abu a ya hannu ga annabawa ba mustahili ba wanda yake ya hannu na cin sadaka e wannan sosai ya ce kuma kuma nan za mu shigar da shi baya cin sadaka ko ka ce misali rayuwa har abada za mu mutane da ya ce kullu nafsin ya ce innaka mayyitun kenan adamul maut mumtani Allah shine alhayy alladhi la yamut arabtun to duk malam sai da ya nemo su ya cusa cikin littafin nan don ka san personality da kake karanta labarai. ba irin kamar kowa ba ne alaihi salatu wassalam na'am da irin abin da ya inganta daga al'amura na ɗan adamtaka da ya kamata a danganta mai shi ne muka faɗa shi ne muka faɗa mhm. annabi zai ga abinci ya sha'awar shi ba ka kore mai sha'awa ko? da wani ya ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai min wa'azi ce to kar kai fishi yace la taghadab ya kara ce kar kai fishi okay kana son ka ce kwata kwata an ci haramun ne fishi kenan me ya fahimta ku annabi ya ce a ba magana ya rage ba ka ce ba an ce kar kai fishi kai tsaye ga nassin to ya abin da ake nufi in aka ce an kore maka fishi to an ce kai ba mutum bane a akalla an saba ma Allah in kana da imani mai kyau sai ka ce ya zai ma Allah haka fishi kai ai yace wa idha ghadabta fa inna ma ghadab fil haqqi la bughdun wala bi shawqi yace ya manzo Allah idan kai fishi kai ba kana fishi dan an taba ka bane Allah ne aka taba kenan ashe ba wai ana nufin cewa da ya ce karka yi fishi ma'ana karka bari fishi ya kai ka aikata abin da ba shi da kyau ka samu ka zama cikin walkazimin alghayi wal'afina anan nasi araftun amma ba wanda zai kore maka zaman kamar a kore maka dan adam ta kanka ne hmm. ba wani mutum da baya kuka ko a fili ko a ɓoye ɓangaren dan adam ta ne kuma kukan na shi ne cin hankali Allah saboda idan matu. idan mutum ya cika fishi sai fishi malam kamar ya kashe shi da haka suka ce arrahatu makaruba wasu an tumshi ita raha ta mutum takan ce kuso farin ciki shine ya fasa abin kawai kamar maruru ne in ya cika ya ja ruwa kwanciyar hankali to haka dan adam yake misali to in ka ce kada yaka kamar kana son ka kore mai tsarin taka shi za ba shi ke cewa ka dake ni ka hana na kuka saboda ya san takurar ta kai takurar ne a raftun to abin da ya shafi human reality hali na dan adam taka ya halatta a danganta zuwa ga annabawa ba tare da kuma na kasa ba har abada na'am to kaga dama ya ce da mu yana da kisimi guda nawa ne hudu mun samu nawa kenan saura ɗaya kenan ko to sai malam sai yake ce wa hadal qismu hmm? wannan qism menene qism kamar ka ce section eh wannan kaso wannan yanki na littafin akramaka Allah ta'ala to ku kalli qism ya sa wani dan ko? ya muke kiran da larabci shine ne hmm? sharta sharta kenan ko ka shaula sharda ko da turanci suke ce da shi hyphen alright to akan kawo shi saboda ne sukan ce mishi dash Mana sukan kawo shi ne ba shi ne abinda da ake faɗa a magana ba ana kiran shi jumla ne itiradiyya parenthetical statement misali yaron nan dan makarantar nan mutumin kirki ne so dan makarantar nan ba shi muke so mu ji ba sama da maka so kace ka tabbatar musu da mutumin kirki ne to shi wannan da ka kawo sai ka samu haifan da shi ma'ana na ƙara baka wani ƙarin bayani game da shi wannan yaro to nan sai malam ya ce wa hadal qismu wannan kashi ko sai ce kalla wannan kalma akramakallah suwa ake yawaita musu a ƙasar Hausa ne malamai wani ce to masu mulki kuma sace da su me. da ranka da dai sai suka ji da ai malamai kamata ku ce ranka da dai ko ci gaba da karantar da al'umma masu mulki kuma ku ce to to su malaman duk ku haɗa musu gaba ɗaya za ka malamai duk mun tara muku Allah ya ba ku gaba ɗaya kuma Allah ka samu na cikin su dukkanin mu gaba ɗaya a karaman Allah gaba ɗaya amma fa wato Allah ya faɗa a aya mai lamba sha uku a sura mai lamba 49 ya ce inna akarmakum inda Allah atqakum inna Allah alimun khabir to waɗanda suka fi kusa da takawa su ne malamai shi za ki jada su akarmakum Allah don suka ce al'akaramiyya ta ta haƙaƙo inda al'atqiyya atqakum akaramiyya idan kana son akaramiyya to ka sami atqiyya to kuma ma ya shi ulama matsoron Allah malamai ne da haka aka jibinta musu kalmar akarmukumullah kuma wannan shi yake shara kuma ba wai kasar Hausa bane kasashen Laraba da suka ce akarmukumullah to Allah ya girma mu gaba to sai ce akarmakallah ta'ala to wannan wannan kashi na nawa kenan na uku ina so in tabbatar maka shine kashin bayan wannan littafin domin ku kalli irin abin da wannan kashin ya kunsa da abuwa da fusul din shi ne asalin gishirin littafin a rastun na'am kuma shi ne ma ainihin nonannin 'ya'yan ice na waɗannan babuka gaba ɗaya luba asalin lubu abu wanda yake tatacce mai kyau to akan faɗe shi kawai a matsayin bayani nonannin 'ya'yan icce dakka da suka shafi wannan littafin ma'ana dai ƙashin bayan littafin shi ne wannan kismi abin wannan muhimmi ne a ce ka zo ka yi bayani kan littafin ashifa ka tashi kana alarkace kunji kunji muhimmin abu ne kwarai da gaske eh, ainihin ci gaba wama qablahu lahu kal yawa qablahu lahu hmm? abinda muka faɗa haka ne wa ma qablahu abinda yake kafin shi ne madalla ba mai kai mai na farko ba ba na biyu ba to yace to na ukun nan ne fasirin littafin a to malam na farko wacce ka ga su na farkon nan da ji laho ga shi wannan kismin ai kamar wato malam assalamu alaikum ne kawai shimfiɗa ne wato ba ce kuma mutuku to kuma ka'ida ne littafi ai sai ka faɗi muqaddimarka me kake so ka ce Ka yi muƙaddima. uwa sannan kai khatima ko rubutu kake yi a tsari na academic system inda ya kunshi wannan ba ka kauce ƙa'idar rubutu da abin da ya kama da haka raftun ya ce abin da zai ya gabace shi ai kawai ne da kuma tamhida mai tamhidi shi ne kamar shimfiɗa eh, na'am wasu alama nuridu fiye minan lokacin bayyana mm-hmm. وهو الحاكم على ما بعده كما لا يكي تشو والدلائل على ما نريده دليلا دا الدلائل جمع مي دليل جميل دليلا دا نور زامو كاوشين نريده da تشي اوردا يريده كو نريده تريده تريدونا ko haka ne ko turidina mata kenan ko to shine abin da kake kawowa so hujjojin da za mu koro a cikin wannan eh wato a cikin wannan isimidin to minan nukatil bayaniya in ka ce nukat wato digo in ka ce nuktatun latifa ga wani bayani dan digo a takaice sai sukan ce annukat annukat ala bin salah sali karo tiltafi kace littafin nan naka na da point daya kaza to sune nukat kenan an gane ko to waɗannan nukat wato bayanai ne wa huwa al-hakimu ala ma ba'dahu kuma shine zai maka zai hukunta maka duk abin da zai biyo ba shi yasa ya kira wannan kismi shine sirrin litafin abin da ya gabata shimfiɗa ne kuma zai zamanto mai haskaka maka abin da zai zo baya ne to ashe inda za ka karanta littafin baka je ga wannan kismin ba to gaskiya ka ci to ba nama kuma tuwon girma ne shi nama ainihin kuma wannan shine almunjizu mai tabbatar da alkawarin da ke tattare da dalilin marubuta wannan littafin ko akan ce an jaza wa'ada ubangiji ya tabbatar da alkawarin an gane ko bai wa'adin munjizi aina saraka shi ke tabbatar maka da buri da bukatar rubuta wannan littafin mhm. وعند وعند التقصي لموهدته ina sannan wa inda takassi in kai masa keke da keke shi wannan kismi to shi ke tabbatar maka da makwanci na shi kansultan mauhida an ɗauko daga wato ainihin wuhida ne na ha amma ba na ha ba na ha babba aina sannan wata fassi da kuma ainihin ka ce fitar da ƙwaya daga gidan shi a tafassi shi ne taci abu daga oda duk alkawarin da na yi zan faɗa to wannan kismin zai baka tafassi oda alkawarin da na yi duk albarkacin karanta wannan ƙismi din to za ka samu na kubuta daga oda din tura sukan ce the honors of proof life on kaza kaza in ji lawayi ko

to ku kalli wani irin arabiya dai mm. ya shiraku sadrul adwil la'in amma kuma wayo shiriku kalbul mu'min bil yaqin ma'ana wannan kismi dai da na ce da ku shine kashin baya. wannan littafin daga cikin abin da ya kunsa akwai bayanan da yashraku sadrul adwil mm. kirjin mugu makila anan ne zai takura sai ce na'am ma'ana makiyin annabi a billah in yi zonin bayanai sai jiya takura ya ce a hasi da homut ina an shaka an kado fahaho fi duniya wa fi dini ya kai ne hasarar annabi wa mutu je ka mutu a duniya da ya gashi shugaba ne a can ma shugaba ne to shi ne ce shi irin wannan al'adu alla'in zuciyarsa ya shiraku an gane ko amma wayo yushriqu qalbul mu'min bil yaqin ka duba zuciyar mumini shiriku, kaga sharaqa yashraqu ko kace shariqa ya fa'alu in ka faɗi wannan to na nufin takura ke in ce shariqa kalbu. amma idan kace ashraqa qalbuhu qalbuhu mazili ne bil hamza wannan ya zamanto muta'addi kenan ku gane bambancin fa shi wannan zaka ce shariqa yashraqu amma ɗayan ashraqa yushriqu an gane ko yawa saboda haka amma mumini wanda ke cike da yaqini zuciyar shi za ta dinga haske saboda jin ce masha Allah sababin annabi mu kenan ce sallallahu alaihi wasallam kafiri kuma sai hasada saboda ba shi da rabo an rubuta masa halaka bai ci amfanin zuwan annabi duniya ba alayhi salatu wassalam araftum mhm wa tamla'u anwaruhu jawaniha sadrihi hmm? kuma <clears throat> wannan abin da zai karanta zai cika wato haske wai hausa haske na da jami'i hmm? babu wasu kan ce hasake-hasake akwai masu fada hasake amma gaskiya hausa gairu mustaƙi eh, eh da gaskiya da awon suna kamar sifa ne ko? Eh. haske dai ba shi da jami ne na fahimta ta hasake hasake na fatan gane ko to amma da larabci haske na da jami ko ba haka ba ne nuru anwa a wannan kuma ya fili ne ustazu eh, ai ya haskaka mana hanya ai wannan verb ne ai amma shi hasken a matsayin nominal phrase suna ai ba za ka ce hasaki ba za ce hasake-hasake. kawai hasu ji da kare musu kawai ka bar shi da haske kawai to amma nan ta za mu yi ya kawo jami'i wa tamla'u anwaruhu jawaniha sadrihi bari da arewa hausan hasake hasaken wannan bayani da ke cikin kismin nan na uku zai cika sasannin kirgin ne na kirki shine abin da yake cewa yana koda wannan kismi na uku ne mana karka bari ya wuce ka wa yaqdiru al-aqil an-nabiy haqqa yi. al'aƙilo mutum mai hankali zai kimanta annabi muhammad haƙiƙanin kimar da Allah ya ba shi an gane ko? na a in ka ce wai zai ba da ya eh, akan ce ina ƙaddarawa ne kuma yi ƙaddaro ina kintatawa fili ne guda mutalazimai amma ainihin ƙaddarahu wallahi ina ƙaddarawa ne haka kadari hakikanin kadarinsa amma yakan zo da ya kaduru ka dubi ainihin shari mai ke cikin wa ya kaduru ko shi ke na'ana ya faɗa kawai misali eh, zai kimanta annabi hakikanin kimantawa idan kuma ka ce kaddarahu ita ma wani arabiya ce ta takan zo araftun kuma wani iskali shine misali wasu suna kallon idan ka kaddara kamar takurawa ne Allah ya kadara alai na haɗa gairu ware amma shi abin da alƙazin iya zai koronan shi ne ya kaddaro matafikan abin da ya kawo na fata an gane ko sannan kuma mai hankali zai kimanta annabi haƙiƙanin kimar da Allah ya bashi Wa ya ta hararar kalamu fihi fi mina ne? madalla to ƙarƙashin shifa wannan ƙismin wato zan yi magana a zango jo magana ta ta harrab za ta takaito a kan zango jo ne inda lokaci makara? to bismillah babul awal mm-hmm. fima ya kasu bil umuri diniyati wa ya ta shabbatu bin kawrufin ismati wa fili fitattu ake madalla babi na farko fima ya kasu bil umuri diniya kan abinda da yake banta da al'amura na addini ويتشبط به القول في العصمة wanda kuma maganar da za mu yi za ta kasance wato in ka so ka ce a cike wani kan ce a rincaɓe amma rincaɓewa na ba da ma'ana wadda take da musuri ciki tashabbo shi ne abu kawai ya narke cikin abu ya shiga ciki ya yi kane kane ciki an gane ko magana ce akan al-isma mai ce isma kariya wallahi ya ce muka yana nasa. yana isma kenan isma ta sa annabawa ba sa fada cikin laifi saɓanin mu da bamu da isma an gane ko wafi sittatu wafi min ashara wafi sittatu ashara faslan kuma yana da fasali ɗaiɗaiɗai har goma sha ainihin shida babi na biyu في أحواله الدنيوية وما يجوز قروه عليه من الأعراض البشرية وفيه تسعة فصول زامي وقنا kan wato halayen shi irin na rayuwa kai kawon rayuwa da irin abin da ya halatta tsuruhu a ci abin ya diro in ka ce tsara'a ya tsara'u mai uru'an ko tsuruwan abin da ya halatta a ce ya tsirgo kawai misalin da muka bayar annaba za su ji yunwa za su gaji da duk abin da ke bijiro ma dan adam na rayuwa yana faruwa game da shi ne turohu kenan ya ce to za mu bayani kan wannan sai dai a ƙarƙashin wannan akwai fasali-fasali har ɗaiɗai guda tara sai wakt nawasin nawasil inshallah ta'ala da niyyar mu a ce mu kare har mu shiga eh, alkismila Allah ya ba mu iko sati mai zuwa mu ɗora kan haka Allah ya albarka sai ta sa'un wa